Voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 da 31 da 41. Masu sauraron ma kasar jamhuriyar Nijar na iya jin shirye-shiryen namu ta FM ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma niya FM. Ko a je mu ta intanet ko ina kuma a ko da yaushe ta hanyar sadarwar wato intanet a hausa.com. Masu sauraron mu da wannan lokaci Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumarau daga nan birnin Washington DC tare da Aliyu Mustafan Sakkwato da sauran abokan aiki muke gabatar muku da shirin wannan la'asariya da watan kuna lahiya da farko ga kanin labaran duniya. labaran da ke magana game da hare-haren da aka kai a Najeriya da kasashen wato da kasar Kenya inda aka kashe mutane da dama yau an dawo a ci gaba da shari'ar ma'aikatan jirgin kwale-kwalen nan na kore ta kudu da suka arce suka bar mutane 300 suka mutu sannan muna da bayani kan batun wasannin da za a yau a gasar cin kofin duniya ta bana a brazil to bayan labaran duniya muna tahe da raki guda biyu mu ma dai na farko akan wasannin ne muhammadu kafi jibril mai shahi kan al'amuran wasanni ya duba irin rawar da 'yan wasan afirka ke takawa a gasar cin kofin duniya da ake yi a brazil sannan kuma comrade ahmed muhammad bunza ya mana hoshin baki akan yadda hukumomin kudancin najeriya ke ta kama 'yan arewa 'yan tirani a kan su 'yan boko haram ne zan gabatar da shirin noma tushen arziki idan lokaci ya bamu dama kuma za mu ƙara sada ra'ayoyin da kuke aiko mana ta imel amma da farko ga labaran duniya To jama'a barkamu da wani. Jami'ai a Najeriya sun ce akalla mutane ashirin aka kashe lokacin da wasu mayaka suka auka wani kauye da ke arewa masu gabacin Najeriya din. Mazauna wannan kauye na Daku sun ce a ranar Lahadin shekaran jiya ne maharbin suka zo suka zagaye musu kauye suka buɗe wuta suna ta harbe-harbe akan kowa. wannan yana faruwa ne a daidai lokacin da 'yan boko haram suke ci gaba da rike 'yan mata 'yan makarantar nan fiye da 200 na chipok da suka yi awon gaba da su tun tsakiyar watan afrilun da ya gabata ta wani gefen kuma wani kwamandan sojan najeriya ya tabbatar da cewa soja suna tsare da wasu ɗaruruwan mutanen da ake zargin 'yan boko haram ne da aka kama a jihar abia can kudu maso gabacin najeriya hafsan sojan na ruwa laftanan kwamanda rashid omalori ya ce an kama wannan mutanen su 486 ne yayin da suke tafiya a cikin wani jerin gwanon motocin safa-safa Wasu da ake zaton 'yan kungiyar Al-Shabab ne sun kai hormaki na biyu a kan garin Mpeketoni na kasar Kenya inda suka hallaka akalla mutane goma sha biyar. 'Yan sanda sun ce akwai 'yan uwansu 'yan sanda biyu daga cikin waɗanda aka kashe a wannan harin da aka kai kan garin da ke bakin gabar teku. Haka kuma shaidu sun ce maharan sun cinna ma gidaje da yawa wuta, kuma ministan harkokin cikin gidan Kenya Joseph Ole Lenku ya ce sun ɓata kayan aikin sadarwa da dama kafin su kai hormakin. Tuni dai kungiyar ta Al-Shabab mai alaka da alka'ida ta amsa cewa lallai ita ce ta kai harin inda ta kara da cewa mutane 20 suka rasa rayukansu har ila yau kungiyar ta Al-Shabab ce ta dauki alhakin harin da aka kai ranar Lahadin da ta gabata kan garin na Mpeketoni inda nan ma suka kashe mutane 52. To muna baku labaran duniya daga sashen Hausa murar Amurka a Washington DC. jami'an kasar iraki sun ce akalla fursoni 44 aka kashe a lokacin da wasu mayaka suka auka wani gidan yari da ke garin bakuba jiya litinin da yamma amma sai da safiyar yau talata ma aka samu labarin abin da ya faru ko da yake har yanzu akwai rudami akan ko idan su maharan ne ko kuma dogarawan da ke gadin kurkuku ne suka kashe fursunonin binciken da aka gudanar a dakunan ajiye gawawwaki na asibitoci dai sun ce akwai alamar wasu daga cikin fursunin nan sai da aka zo dab da fuskar su aka harbe su ko aka ko kuma a kirji sai dai kamfanin dillancin labaran faransa ya rawaito firayim ministan iraki din nura al-maliki yana cewa maharar ne suka kashe fursunan don kafin wannan ta faru babban sakatar majalisar ɗinkin duniya banki mun ya fito yana kira akan shi firayim minista maliki da cewa ya runguma ƙida tattaunawa da sauran jinsunan iraki domin a shawukan ta zomar da 'yan sinna suka tayar har suka kama garuruwan irakin da yawa a wata mai alaka da wannan amurka ta ce sam ba magana ta sake aika sojojinta zuwa iraki ko da yake shugaba barack obama yana shirin ya tura sojoji mai tan da 75 su je su yi gadin ofishin jakadancin amurka da ke bagadaza A yau ne kuma aka dawo don ci gaba da shari'ar da ake ma ma'aikatan jirgin ruwan kwale-kwalen nan na kasar Koriya ta Kudu da ya nutse har mutane fiye da uku suka halaka, abinda matukan jirgin suka ce laihin dogarawan teku ne da suka ki kawo agajin gaggawa ga matahiyan. Ana zargin kyaftin ɗin jirgin da ma'aikatan shi su uku da laihin yin sakaci da aikin su abinda ke iya janyo a yanke musu hukuncin kisa. Akwai kuma wasu ma'aikatan jirgin su goma sha ɗaya da aka ce laihin su bai kai na farkon ba. Mutanen Koriya ta Kudu dai na cike da hushi da ma'aikatan jirgin musamman ma kyaftin ɗin. Wanda hotunan bidiyo suka nuna shi yana arcewa yana kyale fasinjojin jirgin waɗanda ƙarshenta da yawansu suka halaka. to sai maganar batun gasar cin kofin duniya ta kwallon kafa da ake ci gaba da yi a brazil inda a yau talata ake shirin a yi karin batta karfe tsakanin ita mai masaukin brazil din da kuma mexico da kuma kowace suke sa ran ta samu sarar da za ta ba ta damar ta shige zuwa rukuni na gaba na wannan gasa kasashen na biyu dai za su shiga filin wasan ne a garin fortaleza da ke gabacin brazil yayin da su biyun duka suke da maki daidai wa daida da junansu a rukunin farko na group a bayan da brazil ta ci croatia mexico kuma ta gama da kamaru a cikin makon jiya a rukuni na bakwai na group h ma akwai yaki tsakanin belgium da algeria yayin da rasha da koriya ta kudu kuma za su ke cire ni a wani gefen na daban a jiya amurka dai ta cire haushin ta kam akan ghana da ta yi wa biyu da ɗaya a gwabza da suka yi a rukuni na shida na group g wannan nasarar ta daɗaɗa amurka ko ina ransu musamman da yake a wasannin gasar cin kofin duniya na guda biyu da suka gabata duk ghana ce take bi ta kan amurka ita ma najeriya da iran jiya sun bata lokacinsu sun kasa ga samun galaba a kan juna inda suka yi wasan da yake shine na farko a duk wannan gasar ta bana inda aka tashi bakare bindamo wato sifili sifili Labaran duniya kenan kuka saurara. To bayan Najeriya da Iran sun yi kunnen doki a jiya, Amurka kuma ta yi magana ci biyu da ɗaya diddai a jiya Litinin ɗin. Na tuntuɓi Muhammadu Kafi Jibrilla, wani ɗan ƙasar jamhuriyar Nijar marubuci kuma mai shari akan harkokin siyasa da wasanni. Na tambaye shi yadda ya ga salon wasan 'yan Kamaru da Cote d'Ivoire da Najeriya da Ghana kahin 'yan Algeria su buga nasu wasan. Eh to wanda suka yi hudun da suka yi dai dukansu eh, muna iya da yanzu Afirka eh, cikin kasar da suka yi kwallo Cote d'Ivoire ka aita samu ta yi nasara. Eh, Sinan Cameroon an kasa ta fi ɗaya da banza eh, su ko 'yan Najeriya sun tashi kunan doki eh, su ko 'yan Ghana jiya 'yan Amurka sun kasa su kuma fi biyu da ɗaya. Amma su 'yan Cote d'Ivoire sun fi nasara sun yi biyu da ɗaya. Sannan ya taɓa ita sakamakon Cote d'Ivoire ta ta ita yi ta ci nasara a cikin wannan kwallo. Yawa Muhammadu Kafi a ganin ka me kawo haka me yasa Cote d'Ivoire ta yi nasara sauran waɗannan ƙasashe Kamaru da Ghana da kuma Najeriya ba su yi nasara ba duk da dai Najeriya kunnen doki ta da Iran. To kun san su 'yan Kamarun kan su je ma wurin balon ma suna da matsala. Eh, Kowace shekara suna da matsala ta wajen organization. kan su je ma eh, wurin kwallon nasara suka ki zuwa eh, eh, abin da ake ce a kantin da sun samu matsalar kuɗi suka ce sai an biya su kuɗi to sai nan in dai za ka je kwallo kuma hankali bai kwanta ba mutane da su haɗin kai ba suka je wajen kwallon zai samu matsala wajen akan shi ne yasa an kamun suna an kamun suna da suna iya su kasa wannan balo amma tun da ba su shirya ba sosai duk samu matsaloli wanda ake cewa matsala cikin ordi kamar su je duka wurin kallon ma suke da matsala kenan bisu kenan in ta aka yi wannan abun su ko 'yan gana ana iya cewa sun saba cin 'yan amurka sai suka yi balo eh, sun aga wanda suka samu a kullum suna iya kasa su suka yi balo ba wa dai kamata ba su ma suka sa zuciya amma eh, ba su nasara ba to su ko 'yan Cote d'Ivoire dama bisan su ne 'yan Afirka duka suke eh, tsammanin bana za su yi wani abu su suke da juwar wanda ya kamata a ce wai sun je a banga yanzu su ko 'yan Najeriya ya ɗauki 'yan Najeriya su ne champion dafis ya kamata a ce kuma 'yan eh, African export da bisan su amma sai zaman toje suka yi balo da 'yan Iran kowa ya gani sun yi balon amma ba su samu ba suka yi nasara sai suka tashi cikin doki da wa'ancan 'yan kasar su ko 'yan Iran su ne ake ganin ko dai ciyo kamata ma a ce Najeriya ta ci in suna son ta je gaba cikin balon sai zaman toje suka yi kunan doki. amma a yau isa Allah yan Algeria za su buga da da Belgium kenan in suka buga da Belgium a lokacin nan ne za mu iya mu yi abin da mu nazari mu gani mu ce ɗan Afirka ya ne suka yi kallon su na hware hmm? amma dai har yanzu babu kasar da Afirka ta ke isa dai ba ta iya zuwa a can gaba eh, tunda akwai kallo na biyu da na uku wanda za su yi eh, a nan wanda ba su kasa ma muna da ne eh, ake cewa a cewa nan zuwa kallo na biyu ko na uku za su iya su yi abin da. yau a Muhammadu Kafi a ganin ka waɗanne irin kurakurai 'yan wasan Najeriya suka yi jiya a wasansu da 'yan ƙasar Iran. To su 'yan Najeriya jiya sun iya ta kokarin su amma dai balo da suka yi jiya sun yi balo bisa gefe na ke ta dabra. Eh, amma bisa dabra duk balon da suke buga da je can tsakiya. Eh, sun yi abin da ake kema a turanci ba ba a hausa da ake ta santar. Gantinab eh, santar suka yi. santir talatin ba daya amma cikin santir talatin ba daya din nan eh, da sakamakon da aka yi bui kaɗai ne yan eh, najeriya suka ɗauka a cikin ya ake cewa surface reparation kina kun gungun wannan ana kwallo eh, kuna balo kun samu balo ta zamana a wajen ku tun da bisa balo goma da aka buga jiya kashi bakwai duka yan najeriya suke da balo kenan su suka yi domin ne suka samu balo amma sun ina su sai zama su tsere tunda suna da balo amma ba su kai su je su kai hari wanda zai sa a kwallo hama ma a cikin su kasa nasara kenan sun rike balo amma balon ta su suka rike bai yi unhwanin komai ba tun da ba su samu su sa kwallo shi ko balo a yau sa kwallo ne ake nema ba ka rike balo ba ba ka yi balo ba eh, ka yi kirkiran balo kuma ba ka sa kwallo ba shi ne sa jiya suka yi sun rike balo amma su suka aza abin da su ne faboli amma ba su samu ba suka sa eh, kwallon kenan sun suka sa cikin nan doki da kasar eh, da ake ganin ma suna iya suka taka da ci biyu ko da ci uku tunda eh, eh, Najeriya ita champions champion su yanayin bai kamata ba a gama ta ba da Iran amma jiya da da suka yi ba kun gani kowa gani sun yi kokarin su amma ba su harin da ya kamata ba a ce sun sa kwallo kawai balon da suke kai a dabra a gehe suna ta buga su yankanin su amma ba su kai ba su ne ake ta ba a can duk kwallon garden ta wanga. Mhm, yawa. A ganin ka waɗanne irin canje-canje ya kamata 'yan wasan Najeriya su yi kahin kara wasu da 'yan wasan Bosnia ranar Asabar. canje zan da ya kamata su yi dai, da balo dai a yau dai kwallo ne ake nema. Ba ka rike balo a wurin ta ba ku rika eh, abin ga ba shi ne ake nema ba. Neman a sa kwallo. Ina a wajen defense ɗin su ba matsala, amma wajen kai hari ya kamata su ga ya za su yi eh, su kawo sauye-sauye. da za a kun dubi balon jiya eh, shi an tarar da ya da wancan mobil ya sa zuwar ɗin wannan eh, amiyobi da nan ɗan tsarin ya ɗan fara sauyawa amma sun samu wani ɗan abin da sun kai kenan daga nan ne ya kamata eh, an tarar nasu kafan su ya gani ya samu kyan gasu wanda zai sa a kan tsakiya hmm, inda in za su buga balu daga dabra za su je wajen kwallon a samu wanda zai ya ɗauka hmm, ya kai ganje a cikin surface da farafiyan tunda nan ne suke da matsala jiya balon da suke ko buga ko guda tir na wanda za su yi kadire da su ko guda shi ko balon ko aka yi ku kai hari ku buga ku samu ku sace nan wannan ne kamar su gani su sauya su samu atakan wanda za su je eh, eh, su kai hari kuma abin ya rika zuwa a tsakiya su yi balo a tsakiya kusan kusan ragar balo amma sai suka yi ta buga a tafiya yanzu su suna ta fasa a ba wannan ne balo ba a yanzu ya kamata su samu organization sun zai ta su samu ta kwallo. Muhammadu Kafi jibrila kenan mai sharhi akan wasanni. To da tsakar daren jiya kamar yadda kuka ji a labaran duniya da tsakar daren jiya hukumomin jihar Abia suka kama wasu 'yan arewacin Najeriya 486 bisa zargin cewa 'yan Boko Haram ne. Ganin cewa ba wannan ne karan harko hakan ke faruwa ba na tuntubi Comrade Ahmed Muhammad Bunza, ɗan gwagwarmayar kare hakokin bil'adama shugaban cibiyar haɓaka demokradiyya a Najeriya kuma mai hoshin bakin al'amuran yau da kullum. kamar da ce Najeriya ya ba jama'ar kasa dama su yawa wala a duk inda suke so a lokacin da suke so su kafa sana'a su kafa su da sauransu. To amma cikin yan shekarun nan gaskiya an samu sauki sarai dangane da yadda ake fakkon tsarin mulki na kasa gaba ɗaya. Irin jami da aka samu to shi ne babu shakka 'yan arewa suna wahala kwarai da gaske musamman a kudancin Najeriya. Ba zan manta ba cikin watan uku ko hudu da suka gabata an kama yare ya kusan ɗari uku da goma sha bakwai a Lagos aka mai da su arewacin Najeriya. Sannan na sani a jihar Benue an kama yare ya ɗari uku da talatin da uku aka mai da su. A jihar Abia ba daɗewa ba an kama ɗari da arba'in da bakwai aka mai da su. Wannan da abubuwan da ake yi ana da jama'a arewa mai kawai. saboda ko da za su ka mutum arewa a Lagos ko a wata ƙasa suna na Najeriya an da su kan boko haram. Amma ba ka ganin kamar waɗannan jihohi suna ɗaukan waɗannan matakai ne domin su kare kansu daga irin hare-haren 'yan boko haram musamman idan aka duba irin abubuwa kashe-kashen da ke faruwa a arewacin Najeriya. Hajiya abin da gwamnatin tarayya ta ce an kashe mutane 'yan boko haram sun yi sanadiyar mutum miliyan goma sha biyu. Ah, mutum dubu goma sha biyu tun lokacin da wannan ɗabi'a ta fara har zuwa yanzu. to amma idan aka duba za a ga cewa kusan mutum dubu tara da ɗari bakwai duk su ɗan arewa ne ne saboda haka kamin ma a kashe inyamuri guda an kashe ɗan arewa dubu da ɗari biyar kamin a kashe biyar biyu uku an kashe ɗan arewa mutum ɗari biyar kamin a kashe ɗan wata ƙabila mutane arewa ne mu muke da wannan matsalar tamu maimakon a bar mu da abin da ke cin mu a cikin zuciya sai kuma a ɗora da wasu abubuwa ana yaƙa muna maimakon ita gwamnatin tarayya ta taimaka mu da wasu abubuwa ba zai da wannan abin ta maimakon sojojin Najeriya ko su yi yaƙi da wani mutane ko dai sun gudu sun kuma sun ci sannan kuma a ba jama'a dama su je su yaƙi da wani mutane kuma an ki ba su to ina ake ta mutane mutane a cikin kai na an ka ce sarki ce ina nan kai yake ta amma yana son ka kai abu biyu yake ta kana kuka tana dariya to wani za ka yi shi kuka za ka yi ko kuma dariya za ka yi saboda ka mutum ya hamina ya kamata a zauna a yi dani akwai jahilci tare da gaskiya irin yadda mutane ke kafa wani al'amura na farko dai shi ne ya kamata mutane su fahimci cewa tsarin tsarin tattalin arziki na mulkin mallaka shi ne ya fi da mutane haihuwa da ma ne hukunta wannan tsarin kuma da aka samu mulkin kai mutane suka yi mulki da canza shi ba da tun da ba canza shi mutane ne za su gaba da zuwa cikin hali a yanzu da a kai a kusa a ka a lokacin da jama'a ma kuma mulkin najeriya su ga cewa a da akwai kalanci a suna najeriya kuma a yi magani sannan matsala ta biyu shine ko da yawa mutane suka da cewa uku su shikenan in da ne mutum dan boko haram ne in da ne kirista ba dan boko haram bane na arewacin Najeriya amma in ka fi a faro zama kirista tunda ka sa riga da sabbi da wando ka sai kanafa ko ka sai ekiyar ko ka sai ikom ko ka sai lagos ko ka sai abirba bibin arewa za a ma da haushe musulmi dan boko haram saboda haka wa'annan abubuwan shi ne ya kamata mutane su fahimta su yi la'akari da su saboda ko da abubuwan duka ana yin su ne domin a tilasta ma jama'a arewa zama wani abin da sauransu ko kuma a kawo wani rabo kawo na tsakanin mutane arewa saboda ya kamata mu jama'a arewa ya fahimci cewa ainihin wani abubuwan da ake yi saboda mu ne ake yi maganin su. a makon nan da ya gabata jihar enugu ta kaddamar da mm. wani shiri na duk wani dan arewa ko kuma duk wani dai dan wani yankin najeriya da ke son zama a can dole sai ya rajistar yin katin shaida. Eh hajiya zuba wato kowace jiha tana dama ta yi ainihin doka irin baka domin ta taimaka ma jama'a saboda haka idan mutanen ilimi suke sai ta yi kata zama ɗan ilimi to mutane gadi su ko ci duk in ne shago sai ya biya miliyan hamsin ne adireshin shago ne a dame gari mutane ta kuma suke duk da yarda mai gyaran wuta ta mota ko kuma mai gyaran mota sai ya biya miliyan goma sha biyar su buɗe shago ne a tafina mutane gidawa su ce duk wani inyamuri wanda ka da kayan mota sai ya biya miliyan goma mutanen zamfara su duk wani wata inyamura wanda ke shagon kitsin ko wani abu sai ya biya miliyan kuɗi to saboda haka idan suka ga an yi ainihin zango da zango kibiya da kibiya maki da maki to zai sa ku gane cewa mun ne eh, mutane a rasu zaɓe su amma idan ba mu hito muka yi ƙarar muka nuna musu cewa abubuwan da ake kin mu da ake yi ba to ba za ku gane kin mu da ba. kuma na suka samu abubuwa da sauki ne muka sauwaka musu domin kawai a zauna lafiya amma idan muka ke sauwaka wa su suka tsananta mu muka tsananta to za a zo a samu zango na shawara a zauna a fahimci juna amma idan ba samu zango na shawara ba ko yanzu mu muke yi tsaban mu ana rinda in ji da kwatsaci to babu wanda za a yi a ce an samu ainihin eh, maslaha ta wannan hauyi. Comrade Ahmed Muhammad Bunza kenan kuna sauraron shirye-shiryen nan ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron shirin noma tushen arziki Assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa da ku da wannan marice a ci gaban tattaunawarmu da Ahmad Abubakar Dakta a kan rigingimun manoma da hilani makiyaya. A ƙarshen shirin a makon jiya idan kuna biye da mu, Ahmad Abubakar Dakta ya ce rigingimin suna da nasaba da yadda dokokin Turawa suka lalata tsarin al'adun da suka tarar. A yau, Ahmad Abubakar Dakta zai yi bayanin abin da yake nihi da haka. al'adar mu na farko akwai sarki akwai hakimi akwai dagaci ko a ce a fulatance akwai arɗo a ƙasa akwai lami da a sama duk abin da ya shafi ku na ƙasa kun san inda za ku kai amma yanzu sai aka lallata wannan tsari an fi ba ka'idoji na misali sai dai ka kai wa ɗan sanda in an samu matsala ko kuma ka kai kotu to da can zamanin zauna an fitar da wani tsari an fitar da ka'idoji an tsatsara burtali wato shi burtali shine hanyar da shanu za su dinga bi idan sun taso daga wannan garin zuwa wannan garin ga hanyar da za su bi inda ba za su dinga ratsawa suna shiga gonakin mutane ba roban da burtali akwai abin da ake ce masa hurimi shi hurimi wani yanki ne na waje gwamnati ta ware a lokacin daji ne aka ware inda manomi ba zai zo noma ba ba za a zo a yi gari a wajen ba daji ne lokacin da fulani suka to daga wannan garin za su je wannan garin to za su ratso ta wannan dajin su ci ciyawarsu su ji koshi a gefen burtali wannan hurumin yake burtali hanya ce hurumi wurin da ciyawar take ne na tarali haka Allah ya tsoro da wajen ba dama ka zo ka gini ba dama ka wani abu to amma yanayin canji na zamani da canjin lokaci da dokoki sai zamana su wani lokacin akan haɗa baki da wasu gurɓatattun shugabanni na gargajiyan wanda da suke a dajijjika ko a ƙauyayyuka sai zamana burtulolin ana yankan su ana siye su a ba wani ice zai gona wani ma a yanka masa gida a kai sai ka zo ka tarar da hanyar burtali an zo an yi gida a wajen wani lokacin kuma ita gwamnati ita ce take karya tsarin burtali sai a zo daidai kan hanyar burtali sai a ce za a yi dam ko a zo daidai kan hanyar burtali sai a ce za a fitar da wata ma'aikata a wajen ko daidai kan hanyar burtali a ce za a yi shi burtali a mai da shi titin kwalta inda mota za ta bi saboda haka kaga shi rayuwar bafulatani ba a ba shi muhimmanci kamar yadda aka ba wa rayuwar sauran mutane muhimmanci ba a gwamnatance akwai tsararruka akwai dabaru da dama da gwamnati ke iyakar kokari don taimakon fulani amma daga an fara sai a watsar da su ba na mantawa zamanin sani a bata lokacin da aka yi C.D.F? ai an fitar da tsari sosai an fitar da tsari na cewa za a raya fursunonin an kuma fara gyare-gyare amma daga ba abin watsar da shi aka yi akwai waɗannan abubuwan da a ce gwamnatin za ta fitar da tsarin burtaloli yadda shi bafulatani ba zai buta hanyoyin gonakin mutane ba lalle wannan zai rage matsalar da a ce akwai hurumi waɗanda aka yi amma hurumin ba irin tsari na da ba a fitar da tsari na hurumi ta yadda gwamnati za ta ware wasu guraren ta ce wannan hurumi ne wato Abin da a turanci ake ce musu grazing reserve wani guri ne kawai don ah, masu kiwo aka yi gwamnati ta siyo irin ciyawa mai kyau ta siyo irin ciyawa mai kyau a samu masana a ba su tsari su je a shuka wannan ciyawar su fulanin a keɓance su zama na an rage musu yawon da suke duk babban matsalar da bafulatanin ba ta wuce ta inda yake ciyawar ta ƙare ruwa ya ƙare shanunka in ya bar su za su mutu to da haka dole ne biyo inda ciyawa take biyo inda ruwa ke. kana ganin horhodo da tsarin burtali da hurumi zai iya kawo ƙarshen irin rigingimin da ake fama da su yanzu zai dai rage zai dai rage ne saboda wato kuskuren da ake ne in ma ka ce za ka yi burtali wato hanyar da fulani za su yi to ka yi musu hanyar suna arewacin najeriya suna zaune cikin yan uwansu hausawa da fulani suna zaune sai eh, damuna ta kare sai ka ce za su tafi kudu sai kai musu hanyar da za su bi sun je kudu an samu su kuma kabilun da suke gudu sun koro su sun ce ba 'yan Najeriya ba ne ba 'yan jihar su ba ne su ban musu da su. A kwanan nan gwamnatin jihar Naija ta kori Fulani ta ce ba 'yan garin ba ne. Fulanin daji waɗanda suke wannan yawon ta kori ta ce ba 'yan garin ba ne. So akwai matsaloli in ma ka gyara hanyar in ba Fulatanin Kano wanda yake ba Fulatanin daji ne yana da shanunsa a Kano damuna ta ƙare babu ciyawa Kano ya kasa ƙasa zai tafi ƙasa ya tafi wasu jihohin a kudu idan ya shiga wani jihar gwamnatin jihar za ta iya koro shi ta ce ai ba ɗan garin ba ne ya nemi garinsa shi kuma zai rasa ina zai ce wani babulatanin ba ma daga Najeriya ya shigo ba dole ne mu koma wannan tsari na da mu fahimci cewa shi babulatani tsarin da yake bi na da ya bar arewa ya koma kudu shi a wahale dabbobin a wahale wani tsari za a kalla a zamanance a ilimance wanda za a taimake shi yawon wannan ma'idina tintini sama da shekara talatin arba'in an yi bincike an fitar da wani tsari da ake ce masa sedentary pastoralism Idan Allah ya kai mu rana ya ta yau za mu ji ma'anar wannan shiri na sedentary pastoralism da Ahmad Abubakar dakta ya fara magana a kai amma karamcin lokaci ya mishi birki. yanzu a madadin abokin tattaunawar tawa Ahmad Abubakar Dakta da mai haɗa mana sauti Julie Leathers Gresham ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin irin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Rukayya da Ummi matan Alijiniya Gumel sun aiko ra'ayinsu na haɗin gwiwa kamar haka. Muryar Amurka don Allah ku bamu dama domin nuna alhininmu ga hukumomin Najeriya ganin yadda suka yi watsi da maganar 'yan uwanmu mata da aka sace a garin Chibok yau sama da wata biyu amma har yanzu ba wani yunkuri da suke yi domin kubutar da su daga ƙarshe muke cewa ya Allah ya kubutar mana da su. Salim Abubakar Imam Jingir ya rubuto yana cewa Allah mai iko shekara kamar kwana. Na fara da wannan ne ganin cewa azumi ya karato sai dai mu talakawan Najeriya muna fama da talauci don wannan nake kira ga 'yan kasuwa da su dubi wannan wata na Ramadana su rage farashin kayan matsaruhi ko ma samu sauki. Daga ƙarshe sai ra'ayin Ibrahim Ma'azu da Bakenawa karamar hukumar Gusau jihar Zamfara wanda ya aiko kamar haka. muryar amurka ku bani dama in shaida ma 'yan siyasar jihar mu ta zanhara cewa mu matasa yanzu kawunan mu sun riga sun waye mun daina hankama don ganin hadarin kaji domin mun fahimci babu komai a cikin sa wace guguwar iska banza fatan mu dai allah ya bamu kyawawan 'yan siyasar da za su kula da mu yara manyan gobe. Da wannan ra'ayi muka zo ga takaitattun labaran duniya ga Aliyu Mustafan Sokoto. Ralewa jami'a Najeriya sun ce akalla mutane ashirin a kashe lokacin da wasu mayaka suka auka wani kawai da ke can arewa maso gabacin Najeriya din da ake kiran shi Daku inda ranar Lahadin shekaran jiya maharban suka zagaye shi kauyen a cewar mutanen da ke zaune wurin suka bude musu wuta wannan dai tana faruwa lokacin da 'yan boko haram ke ci gaba da rike da 'yan mata kamar 300 da aka yi awon gaba da su daga chibok tun tsakiyar watan afrilun da ta gabata har yanzu shuru a kenya ma wasu da ake zaton 'yan kungiyar shabab ne sun kai farmaki a wato wanda shine ma na biyu farmakin kenan a garin memphis da kasar inda suka halaka mutane goma sha biyar sannan yanzu a cigaban da ake a gasar cin kofin duniya na kwallon kafa kuma yau ita mai masaukin brazil da mexico za su gauza inda kowacensu take neman ta samu nasarar da za ta ba damar ta samu shigewa zuwa gasa ta biyu su biyun da za su shiga filin wasan garin na portaleza da maki daidai wa daida da junansu musamman a wannan rukuni nasu na farko na group a bayan da brazil ta ci croatia mexico kuma ta ci kamaru sannan a rukuni na bakwai kuma wato group h na ma akwai yaƙi tsakanin belgium da algeria wata ita ce ƙasar afirka ta ƙarshe da za ta yi wasan ta na farko rasha da koriya ta kudu ma za su ke cire ne a wani gefen na daban da takaitattun labaran nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima da daddare idan Allah Ubangiji ya gwada mana ku sake jin mu da wasu shirye-shirye kuma a wannan lokaci za mu so jin ra'ayoyinku akan 'yan matan Chibok Yau kwanaki 62 kenan da aka kama su, a ganin ku me ke faruwa ne da waɗannan 'yan mata na Chibok? Yanzu a madadin Aliyu Mustapha Sakkwato da Doris dudson da Julie Leathers Gresham waɗanda suka haɗa mana sauti da injiniyar mu Malama Nashwan Kale ni ce taku Halima jimarau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lafiya da wadata sai an jima da daddare idan Allah ya gwada mana. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.